na Hajiya Mansura, ina sai da dabino, ina sai da Fari, kimba, yan miya, duka Fari, last na naje na doki eh, kwataku 26 million. Shekaran jiya na na tenjen doki ko 46 million. Sai sai yanzu aka ya mu auna shi, nawa mu sai da konko. Sai sa ni gaskiya abin na duniyan da kan shi ma na bani tsoro. Sunana Kabiru Adam, ni kuma ina dinki ne aikin design nake Fonis. Gaskiya masalan da muka shiga wannan lokacin yayi kamari kwarai. Saboda zarrukan mu komi an kara aiki ko ka karbi baka samun komai a ciki. Garin yayi karfi gaskiya gaskiya matukan karfi shi yasa gaskiya roƙon da muke yi gwamnati ya duba ya yi wani abu kan haka Babban kasuwan Kumasi a kasar Ghana kenan inda masu hada-hadar kasuwanci suke ci gaba da kokawa bisa matsalan tsadar rayuwa a kasar. Hukumar kula da kididdiga a kasar Ghana ta NSS a takaice ta sanar da samun hauhawan farashin kayayyaki a watan Yunin bana wanda ya kai kashi 29.8 cikin ɗari sakamakon tashin farashin kuɗin motar haya da ayyukan gidaje da kuɗin ruwa da ma makamashin iskar gas da dai sauransu. Wannan sabon adadi ya zarta wanda aka gani a watan Mayu din bana wanda ya kai kashi 27 bakwai da digo shida bisa ɗari. To sai dai a farko tun shekarar dubu biyu da kuɗu da hauhawun farashin kayayyaki ya kai kashe ashirin da tara sai kuma bana watan Yuni da aka samu fiye da hakan. Masana tattalin arziki a nan ƙasar Ghana na danganta hauhawun farashin kayayyaki da tsadar rayuwa bisa tashin kuɗin motar haya. Abu Na'im Afandi masanin tattalin arziki ne a ƙasar. Yanda al'amura inflation da ke tafiyan nan yana da bacin rai sosai because uh, that is the rate at which kaya baya cikin kasuwa ko abubuwa tafiya yake tafiya cikin kasan Ghana. Ka duba kudin lori yadda ke kawo abinci kudin lorin ya hau bisa. So a that rate nan da yake hau nan they have to work on that figure. So shi ya bari kayan abinci ke hauran cikin kasuwa haka. Sai dai kuwa a nasa jawabi mataimakin shugaban kasan Ghana Dr. Mahmud bomiya ya bayyana cewa gwamnati na ɗaukan matakan da suka dace domin ganin an shawo kan wannan matsalan amma a wannan karo Ghana za ta samar da kamfanonin cikin gida ne domin tabbatar da dogaro da kai. We are building and we have to build an industrial economy. Burin da gwamnatin jam'iyyar NPP take kokarin cimma shine kaucewa dukufa akan ƙasashen ketare domin neman tallafi wato Ghana Beyond Aid amma kuwa baya-bayan nan ƙasar ta tuntubi asusun ba da lamunin ƙasa da ƙasa ta IMF biyu bayan yakin Ukraine da Rasha da cutar COVID-19 ya ba da gudunmuwa gurin tabarbarewar tattalin arzikin ƙasar. Hamza Adam muryar Amurka kuma si Ghana.